Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim ka almasi garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litinin 31 ga watan Yuli. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. To Ibrahim akalla mutane goma aka kashe waɗansu sha biyar kuma suka ji raunuka wani babban harin kuna bakin wake da aka kai jiya babban birnin ƙasar Somalia. shugaban kasar rasha vladimir putin ya umarci amurka ta rage mutane 757 daga cikin ma'aikatan diflomasiyya ta da ke rasha kana shugaban amurka donald trump ya fara wata tuntubar diflomasiyya ta gaggawa da japan da koriya ta are wato da koriya ta kudu dangane da gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango da koriya ta arewa ta yi To kanin labaran kenan a yayin da kasar Kamaru ke karrama sojojinta guda goma sha ɗaya da ruwa ya ci su kwanan nan waɗanda har yanzu ba a ga 22 daga cikin jimlar 34 su ba ƙungiyoyin raji na cewa. na farko a duba menene dalilin wannan abin abu na biyu kuma a binciko ma wanda ba su samu 'ya'yansu ko kuma ce iyayensu a cikin wannan halaka da aka dan samu To za kuma aji cewa yau fa take ranar da jamhuriyar Nijar ta ware don tunawa da nakasassunta har wata makahuwa ke cewa akwai ci gaba ga rayuwa ta hanyar karatun Idan mun kaɗa jamhuriyar Nijar kuma har ila yau za a ji inda aka kwana dangane da rikicin malamai wato malaman boko da hukumomi Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin ilimi kuwar ɗan adam muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Akalla mutane goma aka kashe waɗansu sha biyar kuma suka ji raunuka a wani babban harin ƙuna bakin wake da aka kai jiya a babban birnin ƙasar Somalia. Motar da aka kai harin tana cikin jerin motoci ne da ke kan hanyar. maka al-mukarama da ta tafi kowace wato wadda ta kowace hada-hada motoci a mogadishu wakilan sashen samaliya na murya amurka wanda ya je wurin da lamarin ya auku ya ce maharin ya tada kiyar ne lokacin da ya shiga cunkoson motoci sakamakon binciken ababen hawa da jami'an tsaro ke gudanarwa galibin waɗanda harin ya shafa mutane ne da suka fito sayayya cikin shaguna kusa da hanyar wata majiyar tsaro da ta nemi a saya sunanta ta ce ana kyautata zaton an yi niyyar amfani da motar ne wajen kai hari a majalisa inda 'yan majalisa ke tattauna batun kwaskwarima a kundin tsarin mulkin kasar shugaban kasar rasha vladimir putin ya umarci amurka da ta rage mutane 757 daga cikin yawan ma'aikatan da ta da ke rasha a matsayin mai da martani kan sababbin takunkumin da rasha ta kakabawa rashar wato amurka ta kakabawa rashar bisa zargin yin shishigi a zaben shugaban kasar amurka da aka gudanar a shekara ta 2016 putin ya shaida wa tashar talabijin ɗin ƙasar rasha cewa gwamnatinsa za ta ɗauki ƙarin matakan ramuwa kan amurka sai dai ya ce a yau baya son yin hakan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi ta bayyana umarnin da putin ya bayar a matsayin abin takaici da bai ma taso ba ta kuma ce tana nazarin martanin da za ta mayar majalisar dokokin amurka ce ta amince da kakabawar rashin sabbin takunkumin ranar alhamis a wani kuduri da ya hada da daukar mataki kan koriya ta arewa ranar juma'a ministan harkokin wajen ƙetare na ƙasar ta rasha ya bayyana cewa za su ɗauki mataki ya ce takunkumin wato ya ce ta irin wuce gona da irin da wato amurka ke yi game da harkokin ƙetarenta shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya ce zaben da aka gudanar jiya lahadi na rubuta sabon kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi matukan nasara maduro ya shaida magoya bayansa a caracas babban birnin ƙasar cewa mutane sun tsallaka wato tekuna da tiddai domin kada kuri'ar goyon bayan gudanar da taron shata kundin tsarin mulkin ƙasa. pueblo de venezuela demostrado que cuando nos reta el destino ya ce al'ummar ƙasar venezuela sun nuna cewa idan makomarmu na fuskanta barazana, idan muna fuskanta barazanar rashin kishin ƙasa, idan muna fuskanta barazanar mulkin mallaka, a lokacin ne muke nuna irin jinin mu na ƙwatar 'yanci da ke cikin maza da mata da ƙananan yara da kuma matasa. Hukumar zaɓe ta ƙasar ta ce sama da mutane miliyan hudu da ke wakilta sama da kashi ɗaya cikin ɗari na waɗanda suka cancanta kada kuri'a su ne suka gudanar da zaɓe. duk da zanga-zanga da killace hanyoyi da tashin hankali da ya janyo asarar rayukan mutane tara yayin da mutane sama da 120 suka rasa rayukansu a zanga-zangar da ake gudanarwa kusan kullum. 'Yan adawa sun ce ɗaukar wannan matakin da zai kai ga mulkin kama karya na 'yan gurguzu suka kuma yi kira ga 'yan Venezuela su ƙauracewa wannan zaɓe. shugaban amurka donald trump ya fara wata tuntubar diplomasiyya ta gaggawa da japan da koriya ta kudu dangane da batun gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi da za su iya isa waɗansu ƙasashen duniya trump ya yi magana ta wayar tarho da firaministan japan shinzo abe na kusan sa'a guda da safiyar yau ɗinan litinin agogon tokyo wata sanarwar fadar white house ta ce trump da abe sun amince cewa koriya ta arewa tana barazana kai tsaye ga amurka da japan da koriya ta kudu da kuma sauran kasashe kuma kasashen biyu sun kudura aniyar ƙara matsin lambar diplomasiya da kuma a fannin tattalin arziki abe ya shaida manema labarai cewa shi da shugaban ƙasar amurka sun amince cewa tilafi ne su ɗauki ƙarin matakai shugaba trump ya kuma yi kokarin tuntubar shugaban kasar koriya ta kudu moon jae-in wanda ke hutu a halin yanzu bisa ga cewar bisa ga cewar jami'an amurka To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani yau face ranar da jamhuriyar Nijar ta ware don tunawa da nakasassu. Wakilinmu a kwanni Haruna Bako ya shirya mana wannan rahoton. A dukkan fadin jamhuriyar Nijar a yau ne ake bikin tunawa da nakasassu inda maudu'un biki na bana shine kowa ya kawo nasa kokari domin baiwa nakasassu damar samun ilimi ta hanyar zuwa makaranta. Madam Kristal Kafara Jaku, ministan da ke kula da raya al'umma ta kasar ita ce ta yi jawabi a madadin gwamnatin jamhuriyar Nijar wa al'ummar kasar. Albarkacin Binciken ƙididdigar al'umma ta shekara ta goma sha biyu da Nijar ta shirya ya nuna cewa akwai mutum dubu dari bakwai da goma sha biyar dari hudu saba'in da biyar na kasassu ne abinda ya kai kashi hudu da digo ɗai na yawan al'ummar wannan ƙasar kuma kashi satin cikin ɗari na wannan jama'ar ba su kai shekaru ashirin ba hasali ma waɗanda ba su kai shekara talatin ba sun kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari daga cikin su wannan ya nuna cewa mafi yawancinsu matasa ne kuma jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu akan yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa mai bada kariya ga nakasassu a inda aya mai lamba 24 ta wannan yarjejeniya ta yi bayani akan 'yancin nakasassu na samun ilimi ta hanyar basu karatu. A cewar Malam Nasiru Jibbo, shugaban wata makarantar makashi ta garin birnin Kwanni, uwayen yaran sun hison su sa su bara da su kawo su makarantar boko amma muna da matsala guda wajen recruitment gaskiya akwai yara amma ba su son su kawo su mu dauke su abinda dai mun ka gane duk yawancin su da son su sa su bara bara suka sa su amma mu gaskiya wanda dai mun ka rige mun ka dauka nan bai bara a cewar malam bubakar camago wani malami makaho na makarantar ta makahi ta garin birnin kwanne yana cewa akwai matsaloli sosai a makarantar su to abin da yasa haka na daidai a garin kwanni ne yake ramar jiha ce kuma wannan makaranta ana ganin za ta shafi waɗanda suke cikin garin ne kawai Don in kewayen garin kake to gaskiya matsala ce ba kawo yaro makaranta shi yasa kuma akwai matsaloli wanda suke uwayen ba su gane ba waɗansu ba su kawo ɗiyansu sai dai an tawaye musu kai haka. Wata makamniya Ummal Her ta nuna jin daɗinta game da yanda neman ilimi ya kawo sauyi ga rayuwarta. Gaskiya ni harko da lokacin da ban fara zakuwa ba ban ji daɗi ba. Yanzu da na zo ko alhamdulillahi ina jin daɗi da daidai gwalgwado farko dai bani aikin koyi akwai ci gaba ga rayuwata ta hanyar karatun malaman makarantar na ci gaba da jajircewa domin faɗakar da wayan yaran makahi domin su kawo su a makaranta domin su samu ilimi. da suna aika kokarin su tunda mun zo can inda suke muna faɗa musu mu ce ya mace ya kamata a sako talakwal a ka talakwal ko dai bata samu ba in kanta ya waye ne kaga da dama tunda ko yariya guda gare mu yanzu nan ta ce can gidansu kaka ta ta matsa mata sai dai ta yi bara ita ko yariya ba ta su kenan duk galgadin da muka yi mata na shi yasa ta saka kanta ita sai ta yi lakwal muna musu kokari kawai muna zuwa muna musu galgadi muna gwada musu mu su zo gani ga madami makahi tare da mu su ma suna abun ga Allah ba sa suna aiki kenan su bar yaran su mata ma su zo su karatu rashin samun tallafi na kawo cikas a mafi yawancin lokaci domin baiwa nakasassu damar samun ilimi ta hanyar zuwa makarantun nan boko haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida na kwanni daga Nijar kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru inda gwamnatin kasar ta karrama sojojinta 34 waɗanda 11 daga ciki ruwa ya ci su a yayin da kuma har yanzu ba a ga 22 daga ciki ba wanda ke nuna yiwuwar gwamnatin ta sallamar da neman gawakin a hukumance. Awal garba gare ka. Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta gano gawawwakin dakarun tsaronta guda goma sha ɗaya cikin talatin da hudun da suka nitse a kan hanyarsu na zuwa tsibirin Bakasi mai arzikin man fetur a kan tekun da ya haɗa kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Hazarin ya faru ne tun ranar goma sha shida ga watan bakwai dubu da goma sha bakwai. Ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Bitti Asomo ya jagoranci bikin karrama gawawwakin sojojin da ma dakarun tsaro guda uku waɗanda suka tsira da rayukansu. Minista Asomo ya ce. envers tous les pouvoirs qui nous sont conférés Eh, don shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Kolbiya ya umarce ni da na makala muku waɗannan lambobin yabo kuma ya ce yanzu dai kun zama jarumai wajen kare kasar ku ko da yake har yanzu akwai gawaki guda 22 wanda babu amo babu labarin su Musa Useni dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Abin faɗa shine muna mu a matsayin mu na masu kiyaye hakkin 'yan adam muna ganin cewa duk wani mutumin da ya samu kansa a irin hali na haka yana da wato 'yanci a ƙasarsa a nemi yi masa wato gaskiyar al'amari na farko a duba menene dalilin wannan abin abu na biyu kuma a binciko ma wanda ba su samu 'ya'yansu ko kuma ce iyayensu a cikin wannan halaka da aka dan samu domin a samu mutane su samu matsayinsu kuma mutane su yi bacci da kyau domin ka gani daga cikin abubuwan da mutane suke suna nuna cewa gwamnatin kasar kamaru tana sakaci wajen kwaco ma mutane yanci su musamman an samu hatsari sai an yi nauyin lokaci da sauran shi sa mu a matsayin mu na masu kula da hakkin yan adam muke kiran gwamnatin kamaru da ta lura saboda irin wayannan abubuwa da ake yi in an rena su sukan iya jawo abubuwa da dama da za a yi kuka saboda domin a samu wanda za su yi makoki su yi makoki cikin kwanciyar lafiya wayannan goma sha ɗayan da aka same su ya nuna cewa za a iya samun wayansu in aka jaddada nema alhaji sha rubutu dan siyasa ne kuma daga cikin kwamitin da wurin ta sanya domin gano gawakin dakarun tsaron da suka nitse a kan tekun abin da zan ya faɗa cewa shine dai mutane su sani cewa hatsari ne ya zo hatsari kuma ya zo bayan da baya yi kaga cikinsu akwai musulmai a ciki allah ya ji kansu akwai musulmai ko babban musulmi ma ɗaya na nan wanda babban soja ne ga baki ɗaya lieutenant colonel amma an ƙara masa girma ya zama colonel tunda ya riga ya rasu to kaga abu na ya faru cikin hatsari a ruwa to kuma a ruwa ka san hatsarin ruwa daban ne da hatsarin mota na waje to gwamnati dai ya faɗa cewa ana sake neman wa'annan mutane tunda jirgin ya nitse har meta 38 to wayannan da aka suka fita akwai mutum uku da suka fita su suna kan jirgin ne masu gadin jirgin suna sama wayan suna na ciki to su wayannan ne da suka ga abin jirgin na nitsawa suka yi tsalle suka fada ruwa da yake suna da abin nan na fitan ruwa suka fita suka suka yi iwa a kan ruwa da yake suna da abin sovetage nan to wayannan su suna cikin jirgi ba su sama me yake faruwa ba Jirgin ya tsaye da su kuma jirgin nan na da motoci a ciki da kayan aiki to in Allah ya dade za a samo su tun da meta 38 yake da ƙasa. Mahama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar kamaru. Ba gwani sai Allah, Allah kuma a gaida awwal. Bari mu sake komawa jamhuriyar Nijar. inda wata kotu a maradi ta zartas cewa malaman da aka kama saboda bijire ma batun sake jarabawar malamai a sake su amma a musu daurin talala a gida baya ga taron da za a ci su har ila yau dai ga haruna mamman bako daga kwanni A jihar Maradin jamhuriyar Nijar kotu ce ta bada sakin talala ga malaman boko 'yan kwantaragi da suka tunkari jarabawar auna mizanin malaman makarantun nan boko na kasar da gwamnatin kasar ta yi a ranakun goma sha biyar zuwa goma sha shida ga watan Yulin da muke ciki abinda ya farantawa kungiyar malaman makarantar na reshen jihar Maradi kamar yanda magatakarren kungiyar Sinasab cewa da kungiyar malaman makarantar boko 'yan taragi reshen jihar maradi cewa da malam abdulrazak abdulkader yake nuna jin daɗin su game da wannan hukuncin da kotu ta yanke an kira abokan aikinmu wanda aka kama inspection kin safo jihar madarunfa cewa da usman gambo magatakarda na kungiyar sinasam na Madarufa da aminu idi mai kula da watsa labaru da isufu gado mai kula da shige da wuce harkar ilimi na kungiyar mu ta sinasam ta reshen safo abinda za mu cewa sai da mu yi allah subhanahu wataala godiya da ya gwada mana garana rana ta yau duk wanda ya ummal a ba'isan wa ganin wa'anga abokan aiki mu sun samu incin su yau sun samu dama su je gidajen su kwana cikin iyalin su to alhamdulillah sakamako abin da aka hiddo kotu ta yanke musu wata shidda kason talala kuma da tare jika 20 kowannen su to mu a namu sai mu ce kotu ta yi mana adalci Haka ma kotun a jihar Maradi ta ɗage shari'ar ɗan fafatakar kare haƙƙin ɗan adam ɗin nan na ƙungiyar kodaye reshen Maradin cewa da Audu ɗan Neto saboda rashin halartar masu ƙara kamar yadda lauyansa ya bayyana wa manema labarai jim kaɗan bayan da kotu ta bayyana ɗage shari'ar. Da Audu ɗan Neto dosiye biyu gare shi. Dosiye guda na harin wanda gubernar da sarkin jiratawa suka kawo ƙara. To wannan dosiye da aka kiraye shi shi abu dan nato yana nan shi dole ne zai zo amma wanda suka kawo karan ba su zo ba don ka sabilin da ba su zo ba shi yasa aka daga har sati biyu kamsa in Allah gwada mu zo a yi shara bisa wannan dose na biyu wanda ke concernan mary da agent dinta shi mun wara da ba bisa shi mun kai inda mun samu matsalan shaida don ka tunda su sun kawo kara sun ce ba a saida ko guda ba don ka shi ya ce akwai inda aka saida don ka yanzu shi ne aka daga shi ma wannan dose na biyu hala a je a yi kwasta a gani wace hanya ce an saida ta ko ba a saida ta ba. Lauyan Audu Dan Neto na kodaye reshen maraɗi kenan a lokacin da yake ma manema labarai ƙarin bayani game da dalilan kotu na dage wannan shari'ar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa. wannan haka yake kuma a gaida haruna ila yanzu kun bar mu koma gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne akan muhimmancin inganta ilimin kimiyya da fasaha wajen ciyar da al'umma da ƙasa baki ɗaya. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Babangida Jibril, ya samu zantawa da Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji. na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Farfesa ya yi nuni akan abubuwa da dama da suke dukufar da tattalin arzikin ƙasa a sanadiyar koma bayan ilimin kimiyya da fasaha da ake samu a ƙasar baki ɗaya. Hakan kuma na abkuwa ne biyo bayan halin ko'in kula na gwamnatoci da al'umma kan nuna a ɓangaren mai matuƙar muhimmanci. mu nemi ilimi dorewa mu nemi ilimi kowa ilimi don kowa ilimi don kowa Profesa gashi Najeriya ƙasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai ɗalibai ko 'yan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su muhimmanci ko a matsayinku na malamai ya kuke ganin wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki lallai wannan ba karamin al'amari ka tambaya ba a kai muna da makarantu muna da mutane masu hazaƙa waɗanda duk abin da kake tunani na kan kere-kere ba wanda ba za su iya bin aka ba su dama to dama ce da ba a samu yanzu misali idan muka ɗauki harkar nan ta kere-kere dukkanin manyan makarantunmu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzabi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka za ka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani ɗauki yanzu polytechnic ta kano suna nan suna wani a na'ura wadda za ta matsa tumatiri ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a daɗe ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan ka yi maganan tumatiri a kano riɓewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa an yi amfani da wannan damar maimakon a ya lalace sannan kuma idan lokacinsa ya wuce kakarsa ta wuce yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalawar tsadar shi a kasuwa ba to haka ne kuma harkar shinkafa muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina wayanda za su iya eh, dafa maka shanshera sannan kuma su fitar maka da ita kai har ma an kai matsalar matsawar za su iya eh, abinan nukata su ta ba tare da tsakuwa ba suna nan da kuma bangarori da dama ana nan ana ta guje-guje ana ta kere-kere to amma gwamnati ma ba ta san abin da ake ba da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa irinsu indonesiya indonesia irinsu singapore ɗin nan irin sauran da an ji mutum ya yi wani abu a akan jawo shi ne a killace shi a ajiye mishi kuɗi a ba shi dama ya yi iya tunaninsa akan wannan sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi to wannan shi ne rashin goyon bayar da ba ma samu ba haka ba lallai akwai makarantu sannan kuma akwai 'yan najeriya masu hazaƙa to me kake ganin yana haifar da haka shin 'yan najeriya nan ba sa son abubuwan da ake kera ne a cikin gida ko kuwa yawa akwai matsaloli guda uku na farko wato mu muna gan duk kayan da ya fito daga waje ai shi ne mai inganci saboda haka ba ma inganta namu sai muna kallon na waje yanzu da mu ɗauki misalin shinkafar nan kowa yana ganin shinkafar da ta fito daga ta waje ita ce mafi inganci akan na gida kuma kaga ba haka bane kafin shinkafar waje ta zo nan har ka ɗauke ta kai amfani da ita ta shekara ɗaya biyu uku to kuma an sa mata maganin da zai kare ta daga lalacewa amma ka gana haka za ka ji ɗanɗanan ma ba ɗaya ba ne to saboda haka akwai fifita kayan waje akan na gida na farko kenan sannan na biyu muna ɗaukan abu ne ƙyalli-ƙyalli na waje ƙyalƙyal banza ne za ka gan shi a waje an gyara shi an yi abin to mu kuma wannan abin ne har yanzu ba mu daidaita a kai ba abin da ake kira finishing. Masu sauraro baki dai ya ka cin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji. na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin. Julie Lazarus Grisham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa ka yi ƙoƙari. a gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sha'aiba Adam Bagwai. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika harin da wasu matasa suka kai wa sanatoci a jihar Kaduna abin Allah wadai ne. wanda kuma hakan ka iya yin kafar ungulu a yankunan da matasa suke yi na zama jagorori a wannan kasar. Hakika lokaci yayi da ya kamata mu matasa mu daina sakarwa wasu fuskar da har za su dinga amfani da mu wajen tada zaune tsaye. Da fatan matasa za mu fahimta ko mun samu bukatar mu ta zama shugabannin gobe. Shi kuma Malam Usaini ɗan ta karasuwa daga jihar Yoba cewa yayi. Salam VOA Hausa Don Allah ku bani dama na yi jinjina tare da yabo ga jami'an tsaron 'yan sandan jihar Legas a kan namijin ƙoƙarin da suka yi na gano wasu mutane har su 42 suna aikata laifin luwaɗi a wani hotel da ke birnin Legas. Don haka ya kamata jami'an tsaron 'yan sanda su gaggauta miƙa su gaban kotu don yi masa hukunci a kan laifin da suka aikata. Daga nan kuma sai wasiƙa daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. ya ce hukumar hana cin hanci da karɓar rashawa ta efcc muna jin irin makudan kudaden da kike kwatowa daga hannun waɗanda suka sace mana dukiyar ƙasa to amma ya kamata jama'a mu san abin da ake yi da kudaden kada a ce ja ne ya faɗo ja yana ɗaukewa wato sata ta saci sata wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa hakika kiran da gwamnonin arewacin najeriya suka yi ga takwarorinsu na kudu maso gabashin najeriya da su ja kunnen matasan yankunansu da ke kalamai masu haifar da rarrabuwar kawuna ya yi daidai. Da fatan Allah ya bamu da zaman lafiya a mu Najeriya amin. Sako daga Adamu Habu Umar Inyanga ƙaramar hukumar Taura a jihar Jigawa. wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga janar sakatari muhammad ahmad usman tungan makera jihar neja ya ce assalamu alaikum a game da yadda gwamnatin najeriya za ta tura sojojin najeriya 320 a ƙasar liberia ni a nawa ganin bai dace ba ta yaya ba mu murkushe kungiyar boko haram ba sannan a ɗibi dakarun sojojinmu a kai ƙasar liberia me zai hana a ƙarfafa sojojin najeriya a jihar borno don su murkushe 'yan boko haram da fatan gwamnatin najeriya za ta canza shawara a gaishe ki yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasa afghanistan ta tabbatar da cewa an zo ƙarshen mamayar da aka yi wa ofishin jakadancin iraki da ke kabul bayan kimanin sa'o'i hudu ma'aikatar ta ce jami'an tsaron ƙasa afghanistan sun bindige mahara uku kuma ɗan sanda ɗaya ne kawai aka ji wa rauni a musayar wuta babu kuma wani ma'aikacin ofishin jakadancin da aka yi wa rauni. 'Yan bindiga hudu dauke da makamai ne suka kutsa ofishin jakadancin Iraki da ke babban birnin ƙasar Afghanistan yau Litinin. Ƙungiyar IS ta kafar kamfaninta na yada labarai ta Amak ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Aƙalla mutane goma aka kashe waɗansu sha biyar kuma suka ji raunuka a wani babban harin ƙunar baƙin wake da aka kai jiya a babban birnin ƙasar Somalia. To masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirma nan lokacin sai kuma a dakaci su Maryam Bugaje da Safinatu dangi da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul ta tayani da kuma Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. Skip ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima.